dai ina iyayen yara su gane amfanin zuwa makaranta ku yaran kun tsaya kun gane da mai da bawa da saboda gabata cilimi tankar ruwa da uba ne cilimi na mai da yaro babba ya mai da bawa da saboda gabata cilimi farkon shiga shi da daci daci ga dacin ya wuce tunta amma fa ya samu gashi da dadi